14 ga watan Yuni shekara 2018. za a fara fafata a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekarar 2018 wacce za a yi shi a can kasar rasha a yau din za a buɗe gasar ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar rasha mai masaukin baki da takwararta ta kasar saudi arabia za a buga wasan ne a birnin moscow na rasha da misalin karfe 4 na yammaci agogon nigeria nijar kamaru da kasar chad har ila yau dai muna na bangaren gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya inda hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta duniya wato fifa ta bayyana kasar amurka da kasar canada da kuma kasar mexico su ne wadda za su dauki nauyin gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wacce za a yi a shekara ta 2026 bayan da suka shiga takara tsakaninsu da kasar morocco inda ta yi yunkurin ganin ita ma ta dauki nauyin gasar a shekara ta da shekara ta 2026 amma hakan bai yiwu ba amurka dai ta samu nasarar haurawa ne da kurku 135 inda ita kuma morocco ta samu 65 gasar ita ce karon farko wacce za a yi ta a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wacce ta fi girma a tarihin gasar inda ya kasance hukumar a wannan shekarar ne za ta fara gwajin ko kuma za ta fara da kasashe 48 maimakon 32 kamar a baya inda za a buga wasanni 80 a cikin wata guda daidai mambobin da suka jefa akalla mambobi 200 ne a cikin 211 na hukumar suka jefa kuri'arsu a taron wadda aka yi shi a can birnin moscow a ranar laraba 13 ga watan yunin shekara 2018 inda kasashen amurka da mexico da kasar Kanada suka lashe kuri'un da kuri'a sama da 100 sai dai mai kasar ghana bata samu halartar shiga wa'annan sunayen ko kuma ba su samu halartar shiga gasar da za a yi na jefa ƙuri'ar ba inda aka dakatar da ita bisa zarginta da cin hanci ya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin BOA huta lafiya.